بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وللأسحار هم يستغفرون وبالأموال حق الإنسان والمحروم وبالأرض آيات وفي وفي السماء رزقكم وما توعدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na laraba wanda yau goma sha biyu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida wanda kuma ya dace da goma sha biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna cikin sura ta hamsin da ɗaya suratul zariyat wanda jiya mun so aya ta goma sha biyar lokaci ya yi mana halinsa Allah subhanahu wa ta'ala ce innal muttaqin lallai wanda suke bin Allah subhanahu wa ta'ala da takwa fi jannatin wa uyun suna cikin aljannatai da kuma idanuwar ruwa da suke bulbulowa akhidina ma atahum rabbuhum suna masu karɓar abin da Ubangijinsu ya ba su, innahum kanu qabla zalika motsinin, kuma tabbasu sun kasance kafin wannan hali masu kyautatawa ne. Kano ƙalilan minan laili ma yahjurun sun kasance kaɗan ne daga cikin yankin dare suke runtsawa. Wabil ashari ya kuma a ƙarshen dare suna masu neman gafara Wafi fi amwalihim kuma a cikin dukiyoyinsu haƙƙun akwai wani haƙƙi na musamman lissa'ili wal ma'arum ga wanda yake tambaya da kuma wanda baya tambayawa Wafi fil ardi ayatun a cikin sha'anin ƙasa akwai ayoyin Allah ga masu sakankan cewa wafi fi anfusikum to amma cikin kawunan ku akwai wasu ayoyin afala tubsirun shin ba kwa lura ne wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun kuma a cikin sama akwai arzikin ku da kuma abin da ake muku alƙawari fa rabbi sama'i wal ardi ina rantsuwa da ubangijin sammai da gassai innahu la haqqun wannan tabbas ne مثل ما أنكم yadda kuka san kuna furta magana مغانا فالله سبحانه وتعالى ياي bayanin hali na masu biyayya gare shi a duniya masu jin tsoron Allah Allah ka saka mu a cikinsu da kuma irin ta goma shi da ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu jiya mun yi bayani dangane da abin da ya shafi maganganun malamai dangane da menene ta taqwa kuma da irin tanadin da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu a gidan aljanna. Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa akhidina ma atahum rabbuhum wannan jumla ce haliya ta su almuttaquna wanda bayanin su ya gabata halin kasancewarsu suna karɓar abinda ubangijinsu ya ba su nan sai aka ce ma buhun abin abinda ubangiji subhanahu wata ya ba su a cikin aljanna kuma sai aka ambaci rububiyya aka ce rabbuhum Don a nuna cewa rububiyyar Allah kan bayi ba wai ta taƙaita a gidan duniya ba ne kadai rububiyar Allah tana da tare da bayinsa a gidan duniya da kuma har a lahira domin rububiya ma'anarta shine gudanar da rayuwar bayi da kuma tasarrufi a cikin sha'aninsu to Allah subhanahu wata'ala sai ya ce akhirina ma atahum rabbuhum suna karɓa hannu biyu abinda Allah subhanahu ubangijinsu ya ba su ibn al-qayyim rahmatullahi ta'ala alai da yazo tafsirin wannan aya yace wato wannan sakamako ne na jinsin aikin da suka yi su a gidan duniya duk abin da Allah ya kawo masu na doka dukan abin da Allah ya musu na umarni na aikatawa ko bari to za su karbi wannan sako hannu bibiyu. ba sa ƙasa a gwiwa ba sa watsi da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wannan umarni ko ya yi masu ko bai yi masu ba ko abin da ransu yake so ne ko abin da ransu baya so muddin ne Allah ya ce a yi wannan abun to sun karɓa hannu biyu biyu za su aikata idan hane ne inda Allah ne ya hana inda manzo alaihi Islam ne ya hana to duk yadda suke son wannan abun duk yadda wannan abun yake burge su duk yadda ake yayin wannan abun to sun hannu daga wannan abun kai tsaye ku duba lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya yace ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون lokacin da Allah ya faɗi wannan shin ku masu halwa ne cewa ya ku masu imani aka ambace su da sifa ta imani cewa da giya da tata da gumaka da kibau na ƙuri'a wanda ake duba da su to duk wa'annan Allah subhanahu Ala ke cewa datti ne daga cikin aikin shaidan wannan abubuwa ne wanda shaidan shi yake so ai wannan kuma manufarsa kullum shi shaidan ya ga cewa wato ainihin ya durmiyar da ku fatansa ya ga cewa ya kange ku daga ambatan Allah subhanahu Ala da kuma yin sallah Allah sai ce shin yanzu za ku halu ku daina ana isha Allah ƙara mata yadda da wasu daga cikin sabai suka ce daga lokacin da ayat ta sauka sai gajiya tana ta kwarara a cikin lungunan Madina wannan ya ɗauko tulun ya fasa wannan ya ɗauko tukunyarsa ya fasa wannan ya ɗauko mazubinsa ya tuttule shi ya zube shi saboda me saboda umarnin Allah ya zo cewa a daina to kaga anan sun karɓi umarnin Allah hannu biyu ba su yi ƙasa a gwiwa ba ba su ga cewa sai lokaci kaza za mu daina ba haka nan lokacin da Allah subhanahu ya saukar da hani dangane da ainihin riba Allah ya faɗi yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin duk sahabbai suka kakkabe hannayensu daga cikin harkar riba wanda ya zama ya ba da kuɗi bashi yana jiran a dawo masa da mafi yawa to daga nan ya yanke ba zai karɓi wannan ainihin ƙari ba sai dai ainihin kuɗin da ya zamo ya karɓa wa ya bayar so zai karɓa kun ga wannan shine haƙiƙanin bin Allah in mu ne yanzu sai mu a to tunda mun riga mun yi akadi da shi zai bada to bari mu karɓi abin da muka yi yarjejeniya daga baya za mu tuba shi yasa Allah ce faman ja'u mau'izatin min rabbih fantaha falahu ma salam wanda duk wa'azi yazo masa ya hannu ya daina to abin da ya karba a da wannan shi ke da Allah ya fi masa ba za a bi kadi a kai ba to shi ya sanya a sakamakon sun karbi umarnin Allah hannu biyu a duniya to a lahira ma sai ya zama abin da Allah ya ba su sun karba hannu biyu suna masu godiya da farin ciki to sai aka kawo dalili da yasa suka samu wancan ta goma shi, sai aka ce innahum kanu qabla zalika muhsinin su sun kasance kafin wannan halin na shiga aljanna sun kasance masu kyautatawa ne mun san cewa kyautatawa malamai sun ambace ta kala biyu suka ce kyautatawa tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kyautatawa tsakaninmu da bayin Allah subhanahu wa ta'ala. Mafi yawan zubin alƙur'ani akan wannan yake tafiya, gyara alaƙa tsakaninmu da Allah, gyara alaƙa tsakaninmu da bayin Allah. A ƙimun salata, gyara alaƙa ne tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'atun zakata, gyara alaƙa ne tsakaninmu da bayin Allah subhanahu wa ta'ala. to Allah sai ke ta sun kasance ƙabla zalika musinin kafin su samu wannan ta goma shi da kyakkyawan sakamako to su masu kyautatawa ne to dan uwa za mu dan ambaci wani abu daga cikin kyautatawa sai ka auna kanka ka ɗora kanka akan ma'auni ka ga cewa komai ya yi daidai ko kana da bukatun kuma sai ka yi gyara na farko dai alaƙa kyauta ta tsakaninmu da Allah maza Allah ba mu wannan ka'idar lokacin da mala'ika jibrilu alaihi salam yake tambayar samman ihsan yace al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak sai aka ambaci mataki biyu aka kawo makamul mushahada da makamul muraƙaba makamul mushahada shine mafi girma da matsayi ka bautata ma Allah kaman ga Allah nan kana gani subhanahu wata'ala ta yadda kunyar Allah da kwarjininsa a wajenka zai sa ka yi komai daidai kamar yadda ya ce kai domin duk wanda kake ganin kwarjininsa da matsayinsa to umarnin da ya baka za ka yi kokari ka kyautata wannan iyayenka ba za ka yi ƙasa a gwiwa akan abin da za ka iya ka ƙi ba saboda kana kallonsa kuma kana ganin matsayinsa da kwarjininsa to idan matsayinka bai kai wannan ba to shi kenan fa'in lamta kun tarahu fa'in na huwa raka to sai ka koma makamul mushahada muraqaba wato kenan yanzu kaman ga Allah nan kana gani ya sa ma ido shi mushahada kai ne kake ganin Allah kana ganin sa da kimarsa da matsayin sa to shi kuma muraqaba kaman an sa ma ido ana cewa yi mu ga abin da za yi mun sa ma ido mu ga za yi daidai ko ba za yi daidai ba za yi da kyau ko ba za yi da kyau ba wannan shine makami na muraqaba to idan matsayin ƙarfin imaninka bai kai wata gaba ta farko ba to tsallaka zuwa gaba ta biyu kamar mutumin da ya baka wani rubutu ya ce rubuta min shi amma ka rubutu mai kyau kuma ga tsaye ina kallon ka ya zuba ido ka ga duk wata ƙwarewarka da iyawarka ta rubutu to sai ka ƙarar da ita anan. ma'ana domin kai abin da za ka burge shi domin yana kallon ka kun ga wannan ya haɗe dukkan rayuwar ɗan adam a cikin sallarka a cikin azuminka karatun ƙur'aninka aikatawarka barinka kamar dai kana ganin Allah subhanahu wata'ala shine ya baka umarni in ba kai wannan ba to kamar gashi nan Allah subhanahu wata'ala ya sama ido to wannan idan yana cikin zuciyarka zantan ojoro da burin-burin da ta gina bata shiga ba ba za a samu wani a cikin ibadata ba shi yasa daga cikin magabata akwai waɗanda da za a ce masu gobe za a tsayar da alkiyama ba su iya ƙara komai akan abin da suke yi domin sun ƙure maleji ne iya abin da za su iya wannan kuma sai dai ka tafi zuwa sahabbai da tabi'ai da kuma ɗaiɗaiku wanda irin Allah ba zai ƙare ba Allah ka saka mu a cikinsu to wannan ne abin da ya shafi isani tsakaninmu tsakaninmu da Allah to sai isa tsakanin mu da juna Shi ne wani malami ya ta'rifi shi ne bazlun nada wa kafful aza wa talaqatul wajihi wannan an dunkule ihsani tsakanin mu bazlun nada shine yaɗa amfani duk abinda da za ka iya yi ka taimaki ɗan adam ko ka taimaki dabbobi ko ƙwari ko duk wani abin da ya amsa sunan halittar Allah saboda hadisi ya ce fi kulli kabidin ratabatin ajr a cikin duk wata ɗanyar hanta to akwai lada ma'ana ƙwaro ne tsuntsu ne dabba ce menene ko menene daga cikin halittun Allah ka taimake shi Allah zai baka lada na sha faɗa shi yasa zaka ga iyayenmu suna da wani tsari na tausayi yanzu ya yi karanci a wajen da dama daga cikinmu duk irin mu dai da muka kai irin wannan shekarun da muka tashi gidajenmu za mu ga akwai kasko da ake zuba wa kadangaru ruwa wani gidan ma ba kasko ɗaya ba in gida ne mai faɗi za kasko wajen uku ko huɗu. duk ana zuba ruwa saboda kadangare ya zo ya sha to kaga wannan wani aiki ne na lada duk a dangaren da ya sha ko wani tsuntsu to Allah zai baka ladan wannan ruwan da ya sha kaga wannan wani abu ne wanda yake na lada to dan Allah wannan sunna mu farfado da ita tare da cewa daga cikin musibar ta samu kadangarin wasu ba ce suke wani maimakon ya sa wa kadangare ruwa a kan kotu in ya gashi masu ya buge shi yanki kaga wannan mai tattayi yawa a ce dai kadangare shi kansa bai huta a wajenka ba me za ka samu a wajen kadangare Allah ya shirya to wannan kenan bazalun nada ko kuɗi ko alfarma ko ƙarfin jiki ko kyakkyawan tunani duk wani abin da sunansa amfani to ka yada shi wani kyakkyawar shawara za ka ba shi ya samu mafita a rayuwa wani alfarmarka da matsayinka za ka yi aiki da shi hakin sai ya fito ba tare da ka je da kanka ba ba tare da ma ka tura dan sako ba waya kawai za ka yi hakin sa ya makale a ba wa na ainihin hakin sa ana so a cutar da shi ba da hakin sa ba lalle a daga masa kafa irin waɗannan abubuwan duk sunansa bazulun nada sannan kaful aza kame cuta ɗan adam ɗan uwanka ba zai cutu ta hanyar ka ba dabbobin da Allah ya halitta ba za su cutu ta hanyar kada gangan ba kuskure zai iya zuwa da ɗan adam wanda ba kai niyya ba abin da ba kai niyya bai faru wannan Allah zai afo a kan san yesu subhanahu wata'ala duk wani abu wanda sunansa cuta a yi kuskus da kai a cuciwa ne a yi kuskus da kai a danne hakkin wani a yi kuskus da kai a zalunciwa ne a yi kuskus da kai a sabbaba ma wani barin wajen aikinsa a yi kuskus da kai wani ya tantance a ɗauke shi aiki a ki ɗaukar aiki duk irin waɗannan abubuwan kada ka yarda a same ka a wannan sashen ko kuma ka rubuta kai da hannunka a cutar da wani ka rubuta kai da hannunka a ma kashewa ne ka rubuta kai da hannunka a haɗa husuma tsakanin wani da wani to kak a samu hannunka ya yi wannan wani ba Allah ke cewa wa ma katibin illa sayabula wa yabqa dahara ma katabat yadahu fala taktub bika fika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu yace babu wani mai rubutu face sai ka tsufa ka tsofe kama ka riƙe alƙalamin hannunka ya dinga karkarwa akwai wanda saboda tsufa ma ba zai iya rike alƙalami ba amma kuma ka sani tsawon zamani duk abin da ka rubuta yana nan ba gara ba zabo to tun da haka ne kada ka kuskura ka rubuta da hannunka sai abin da za ka so ka yi farin cikin zai shi gobe alkiyama to kada ka yadda ka yi sainin a zabtare kuɗin bayin Allah ta hanyar zalunci ka yi ayi a yi arin gizo abin da bai halatta ba na haƙi a zama an ci shi wannan shi ne kafin aza sannan wata laƙatul wajihi da kuma sakin fuska in ma ba ka da abin da za ka bai wa ɗan adam to ya ga fuska ta raha fuska ta mutuntawa fuska ta karɓa bibiyu bahaushe yana cewa shimfiɗa fuska ta fita tabarwa wani sha'ir yana cewa tarahu idza ma ji'tahu mutahallilan ka'annaka tu'tihi allazi anta ido. ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله yake cewa tarahu wannan yana yabo akan zainul abidin kuma haka yake yace tarahu idza ma ji'tahu zaka ganshi duk lokacin da ka zo masa mutahallilan fuskar sa tana haske yana fara'a yana murmushi ka annaka tuṭīhi allazi anta sa'ilu kai ka ce kai zaka bashi abin da ka zo nema kasan mafi yawa ɗan adam ya fi so ya karɓa a kan ya bayar to shi idan ka zo nema gunsa farin cikin da yake da murna kamar kai za ka ba shi abin da ka zo nema to amma yanzu akwai wanda zai zo da bukata a wajen wani wani Allah ma ɗan uwansa ne na jini wani Allah ma shaƙiƙinsa wani Allah ma li'abdinsa ko li'umminsa kai Allah ya maka arziki kana binne kasuwa tana garawa babban ma'aikacin gwamnati kuɗi suna samuwa shi kuma ɗan uwanka a ƙauye irin wannan lokacin na bukata na azumi ya tuno akwai yayana a birni akwai ɗana akwai ƙanina akwai wanda muke ɗanwa da ɗan ƙani Allah ya ni'imta shi bari in zai ɗan samo geron kunu da ɗan samo sugar kunu kana tun karowa sai ya haɗa gabas da yamma kawai sha kunu turbi ne kai mai sallama ya amsa tiki tiki a annan bukata kama za ta faɗo ba ah to ya zo gun ka ka sha kunu ka haɗe gabar da yamma ai ba abin da zai faɗa sai dai ce kawai na zo mu ɗan gaisa ne in koma kuma da Allah ya so sai ya zamo shi ne kai kai ne shi kai ne kake can karkara baka da komai shi Allah zai ni'imta kuma da haka ne ba za ka so ya maka ma'amala irin wadda kai kai masa halin yanzu to shi ne ake ce wa tsalaƙatul wajihi wanda ga cikin malaman tafsiri da zo tafsirin wannan aya sai ce to babu kusan magana da tafi game me ake nufi isani tsakanin bayi sai kawo hadisin manzo alaihi salatu wassalam ga abin da hadisin yake cewa man kana yuhibbu an yuzahzaha anin nar duk wanda yake so a nisanta shi daga wuta wa halal janna kuma a shigar da shi aljanna don Allah wanda ba ya san wannan ya daga hannu wanda duk baya so a nisanta shi daga wuta kuma bai so a saka shi aljanna ya daga hannunsu a shi, ba wanda zai wannan ganganci kowannenmu yana son akasin haka ma'ana kowannenmu yana so a nesanta shi daga gidan wuta kowannenmu yana so a shigar da shi aljanna to tun da haka ne ga wani aiki mai sauƙi wanda manzo alisalam ya faɗa kuma aiki ne wanda ba lalle sai kana da kuɗi ba iya ƙurji iya ruwansa ga abin da manzo ya yake faɗa sai ke cewa falta tigi tuhu. to duk wanda yake san wanda ta goma shi biyu to yayi kokari mutuwarsa ta zo masa wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir yana mai imani da Allah da ranar lahira wannan sai ne kuɗi kowa zai iya ka yi imani da Allah kuma imanin nan da dukkan sassa. al'imani bi wujudin lahi wa rububi ya tihi wa uluhi ya tihi wa asma'ihi wa sifatihi duk wani abin da ake bukata dangane da imani da Allah ya zama kayi shi sannan kuma ka yi imani da ranar lahira na sha faɗa mana cewa rukunnan imani guda shida za ka ga waɗannan biyun su aka fi maimaitawa domin idan wannan suka da su a cikin zuciyarka to za a samu nagarta duk lokacin da kai imani na gaske da Allah ba za ka zamo magaryaci ba ba za ka zamo mayaudari ba ba za ka zamo maciyin amana ba ba za ka zamo mazinaci ba ba za ka zamo ɗan luwaɗi ba ba za ka zama ba ba za ka duk wani mummuna ba za ka zama ba saboda kana gamsuwa duk inda nake Allah yana kallo na kuma in ka iman da ranar lahira ka san za a tashe ka a ran nan ai ma sakamako to kaga nan ma zai sa ka shiga taitayinka a cikin dukkan abin da za ka yi to sai manzo alaihi salam yace to duk wanda yake san wannan abubuwa guda biyu yayi wato kafin mutuwar ta zo ya zama ya imani da Allah da kuma ranar lahira gaba ta biyu sai yake cewa waliyati ilan nasi kuma ya aikata wa mutane ma yuhibbu an yi uta abin da yake so a yi masa kaga wannan ya gami komai a rayuwa yanzu za ka so a matsayinka na marikin ofis kaza ko kuma mukaddara a matsayinka na ɗan jiha ko na ɗan ƙasa a ce za ka je neman wani abu ko admission ko neman aiki requirement ɗinka ya kai tip-tip amma kuma sai a ƙi ba ka admission ɗin in admission kake nema ko a ƙi ba ka aikin in aiki kake nema saboda kai ba ɗan wani ba ne ba wani ba ne ba ƙanan wani ba ne ko ba ka sako wani a gaba ba to yanzu kai da Allah ya baka wannan ofishin za ka so a yi maka irin wannan mu'amalar duk ka cika ka'ida kuma a ƙiba ka haƙƙinka a matsayinka ainihin na ɗan jiha ko ɗan ƙaramar hukuma ko ɗan ƙasa ba za ka so ba za ka so idan ka je da buƙatar a yi maka to kai ma in wani ya cika wannan ƙa'idodin ka yi masa ko kai kana ganin cewa yanzu na tsallake wannan ruwan na matse wando to akwai ‘ya'yanka ƙila akwai zikokinka nan gaba ko ba haka ba ne akwai ‘yan uwanka babu wanda za ka so a ce ya cika ƙa'ida kuma ainihin ya zama an rasa masa abin da yake bukata a yi masa haka ne ko ba haka ba ne a matsayinka na bakanike wani ya kawo maka gyaran abin hawansa babur ne ko keke ne ko mota idan kai ne za ka gyara wannan keken naka wani irin gyara za ka yi masa in babur ɗinka ne ya samu wannan matsalar wani irin gyara za ka yi masa idan motar ka ta samu wannan matsalar wani irin gyara za ka yi mata to yi wa keken wani da ya kawo maka kuka yarjejeniya ya baka kuɗi yi masa irin wannan gyaran wanda inda da keken ka ne haka za ka yi wannan gyaran a matsayinka na bakanikan babur da ya kawo maka gyaran kuka yi tsada za ka yi masa gyaran to yi masa gyaran da inda kai ne babur ɗin ka yi samu wannan matsalar haka za ka yi masa wannan gyaran haka nan idan motar ka ce a matsayinka na wanda ka ji ka gani ka ce ka yi ɗan wanki da guga ne ya kawo kaya ka tambaye shi Babbar riga da ya ciki da wando nawa ake wankewa ya ce kaza ka ɗauko ka bashi doguwar riga da wando nawa ake wankewa wanki da guga ka ce ka ya ɗauko ya baka to yi masa wanki da gugan da kai ma in kayan ka ne da za ka saka haka za ka yi masa wannan wanki da gugan a matsayinka na birkila kun yi tsada da wani za ka yi masa gini nagartacce aka yi tsada ya ɗauko kuɗi ya baka ko alkawari in ka gama za a biya ka to yi masa ginin da in gidanka ne wanda za ka shiga haka za ka yi masa wannan ginin a matsayinka na mai wani abincin sayarwa ko a matsayinki na mai abincin sayarwa yi abincin nan ke kece za ki ci yi wannan abinci in kai ne kake yi kamar kai ma za ka ci wannan abincin kai da kanka don Allah don haka muke yi ina wa ma hum yan kaɗan ne in an samu inna ka ne ujura zai maka inna nasa ne ingantawa zai yi wailul lil mutaffifin alladhina idza talu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun Allah ya ce azaba ta tabbata ga masu tauyewa masu dungushe masu danne haƙi masu tauye haƙi ina sifar su take Allah sai ke cewa su ne wanda idan za su auna a wajen mutane za su cika tif-tif kada ka takaita wannan ayar a wajen masu auna kayan abinci a matsayinka na malamin makaranta kai ma haka kake a matsayinka na marikin ofis kaza kai ma haka kake a ɗauko albashi a baka tif-tif sannan ka zo kai ma yaran mutane ɗungushe saboda ba a yanka a ciki ba za ka je akan kari ba ka taso lokaci bai yi ba abin da ya kamata ka sanar da yara ka ilimantar da su kamar ƴaƴan da ka haifa ba za ka yi wannan ba sai ka yi masu ainihin rufa-rufa kana daga cikin wanda suke tauye mudu wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun amma in za su auna wa mutane in su ne za su yi wa mutane na suke ne sai zamo sun tauye tela ne kai zaren ɗinki kala-kala ne akwai zaren ɗinki na banza wanda yake roba-roba ce da an zo an yi guga duk sai kaga cewa ya naɗe ya narke sai kaga cewa ainihin ɗinki ya buɗe kai in zaka ka ɗinka rigarka ko wandonka za ka kawo zare lafiyayye kotun ka ɗinka kayanka amma bawan Allah ya kawo kuɗi kun yi tsada sai ka sa zaren banza sai kai masa ɗinkin banza da an je an yi guga ɗaya biyu uku duk wannan zaren ya narke. ai gara ka faɗa masa ka ce to gaskiya zaren nan fa kana biyu ne akwai na banza akwai na kirki in kana so a sama zaren banza na roba da an yi guga ya zama yanar ke to ka biya kaza in kuma kana so a sa maka zare kwatin lafiyayye ka daɗe kana mora to ka biya kaza gara ka bashi wannan zaɓin amma ku zo ku yi tsada ya baka kuɗi ka sa masa zaren banza kai ma ka san ba za ka yi maka wannan mu'amala ba to wannan ɗan misali kaɗai na kawo misalai ne masu yawa duk sun baibaye rayuwar mu ke da to sai manzo alaihi salam yake cewa wal ya'ti ila nas ya aikata wa mutane ma yuhibbu an yu'ta irin abin da yake so shi a yi masa ba za ka so yanzu a ce ‘ya'yanka ka zo ka biya wani mutum kuɗi kun yi tsada zai koyar da su lissafi ko turanci ko ƙur'ani ko fiƙi ko hadisi ka biya shi ya ƙi zuwa kan kari kunyi zai fara ƙarfe kaza ya tashi ƙarfe kaza ya ƙi zuwa sai rabin lokaci ko ya fara lokaci bai bai tashi ko ya ƙi fayyace masu ilimin yadda za su gane ba za ka so a bayan kaka ba to kai me yasa kake bayan wani kuma wata sunna ta Allah wallahi duk masu wannan mugun halin duk wannan masu dungushan ba albarka a cikin kuɗin da ake basu su tara kuɗin ba albarka kullum ka gan shi kayo-kayo ga kuɗin fa ya tara amma da ka san a shana ya rasa ya ma ya kashe su yau ai jini ya maganin kishirwa ba yadda za ka cuci bayin Allah kuma Allah ya sa albarka cikin wannan na sha buga misali kallon rayuwar iyayenmu wani sai ka samu cewa yar sana'a ta sabbata a abawa ta tsinka ba amma duk bukatunsa Allah zai biya masa cin wannan 'yan kuɗin saboda tsagwaron gaskiya da riƙon amana da mu'amalanta mutane irin yadda ke so shi a mu'amalance shi to amma mu yanzu mun yi hannun riga da wannan to wallahi in muna so mu ga kyakkyawa mu gyara wannan ɗan ƙaramin misali ne kaɗan bai wuce kashi ɗaya a cikin ɗari na abin da ya shafi ihsani ba to tun da Allah ya ce innahum kanu qabla zalika musinin sun kasance kafin wannan masu kyautatawa ne ka ba wannan kyautatawa kalma mai faɗi nakan buga misalai yanzu ka ɗauki irin banɗakai na kan hanya wani zai banɗakai a masallacin da ya gina bakin hanya wasu banɗakai na ma'aikatu wasu banɗakai na makarantu lokacin da bukata ta kama ka za ka je ka samu banɗakin nan fesa a gyare haka ne ko ba haka ba ne da za ka je ka gaba ba kyau sai dai tilasta sa ka biya bukatar ka kana haki kana tofar da yawo amma sai ka zo ka samu banɗaki a gyare sai ka ƙazantar da shi ka ɓata shi kai tafiyarka duk wanda zai zo bayan ka ko oho don Allah ko ba a ce baka kyauta ba kasu baka kyauta ba ko ba a ce tir da abin da ka yi ba kai kasan tir da abin da ka yi to wannan haddis wala haraj ya kamata hatta gidan haya Allah ya kaddara ko biyu ko uku ko kaza to dan Allah yadda zaka zo yadda zaka so ka samu gidan nan a gyare to kai ma ka gyara saboda wani abokin zama yadda za ka so ka samu ban ɗakin nan a gyare to kai ma ka gyara saboda wanda zai zo bayan ka amma ka zama kai kana so ka gani da kyau amma kuma ba za ka so wani da zai biyo bayan ka ya gani kyau ba ka yi masa adalci kuma ka yi ka adalci kuma ka nuna kai mutumin kirki ne a wajen Allah wannan inda za mu kai faɗuwar rana wallahi ba za mu yi ƙari wannan magana ka kalli abubuwan hawa na ofisoshi direban mota ne na ofishin ofis kaza Motan nan tana so a juye ya ƙi yin juyen saboda ya san ba motar sa bace bakin man nan ya kone injin nan ya buga ba ruwan sa ita ofis ce kai kuma in taka ce ba za ka yi mata wannan mu'amalar ba wani motar mai gidansa yana jin haushin mai gidan motar ta samu matsala ne kamata ya sanar da mai gida ya sanar da shi sai motar ta kai wani matsayi da za ta lalace a zuci ce Allah ƙara kuma wallahi Allah sai ya tambayi ka kuma ba za ka ga da kyau a cikin rayuwarka ba ka mu'amalanci bayan Allah yadda kake so a mu'amalance ka duk abin da kake so a faɗa maka to faɗa mu wani irin wannan duk abin da kake so a aikata maka to aikata mu wani irin wannan ko ba komai za ka samu ladan Allah kuma kana cikin lissafin almuhsinun ka daga cikin kidayar masu kyautatawa Allah ka saka mu a cikin su to Allah subhanahu wataala yace innahum kanu qabla zalika muhsinin to an gambaci isani a dunkule to sai ayoyin da suka biyo kuma suka fara tamsili kamar yadda na ce maku isanin nan tsakaninmu da mu kuma tsakaninmu da halittar Allah to sai Allah ya fara faɗin ɓangarensa sai ce kanu ƙalilan minan laili ma ya haja'un sun kasance kaɗan ne suke runtsawa a cikin dare alhuju'u shine annaumul khafif ɗan bacci wanda yake ainihin kaɗan Ta wannan aya malamai sun yi mata fassara biyu fassarar ɗaya ita kuma sun faɗa ta ɗayar fassarar suka ce kanu ƙalilan minan laili ma ya kaɗan ne daga cikin darare da suke yin bacci su ƙi yin ƙiyamun laili ma'ana mafi yawan darare suna yin sallolin dare a cikinsu tare da cewa za a samu waɗansu darare wanda ba su yi ƙiyamun laili ba wannan hadisi ya tabbatar mana da wannan kun ga akwai ɗaya daga cikin manyan sahabbai Usman ibn Maz'un Shi ne sahabin farko da aka binne a baƙi kuma in ban manta ba ɗan uwa ne na manzo alaihi ta fuska shayarwa to sai ya ƙudurci shi daga yau yi ban kwana da baccin dare ya daina bacci kwata-kwata da dare labari ya zo manzo alaihi ya sa aka kira shi ya ce man me gaskiyan labarin da ya zo mun ka daina baccin dare ya ce haka ne ya ma'aikin allah yace kana so ka bauɗe ma sunna ta ne yace a'a sun kama ni nake nema ya aikin Allah sai ce to ni nikan yi salloli da dare kuma nikan yi bacci wani dare nikan yi azumin nafila wani lokaci ya zama na sha ruwa kuma ina da mata saboda ka duk wanda ya bauɗe ma sunna ta baya tare da ni to wannan shi ya nuna cewa sa'atun fasa'a wani lokaci a ɗan harara wani lokaci kuma a ja kafan wando Abin da dai ba daidai ba ya zama kawai sai ka ya ɓaci ka sha ƙwaya ka ce za ka yi kiyamun laifi wani kawai in ya rasa abin da zai abubuwa sun dugun zume kawai sai nemo wani abin hana bacci ya sha to ran na za a ga tsoron Allah ran na za a ga kiyamun laifi saboda kashe ya haɗe lissafi ya rikice amma idan ana zaman lafiya to ba shi ba kiyamun laifi wannan rashin dabara ne hadisi yana cewa ta'arraf ila lallahi. في الشدة يعرفك في الرخاء في, في الرخاء يعرفك في الشدة كسان الله كبي الله علوك تنكنتير hankali. to in ka shiga matsala kai ma Allah sai kula da kai kada ka sai kai kullum bin Allah sai ta rikice maka A'a, lokacin da Allah ya maka abubuwa na tagomashi abubuwa na farin ciki to gode ma Allah a wajen bin sa da bautata masa to saboda haka wannan shine fassara ta farko da wasu malaman suka yi suka ce kenan kaɗan ne dararen da suke tsallakewa ba su yi ƙiyamun laili ba amma mafi yawan darare suna yin ƙiyamun laili ana isha Allah ƙara mata yadda take ta manzo sallallahu alaihi wasallam idan wani dare bai samu ya yi ƙiyamun laili ba alaihi salam to da hansi sai ya a goma sha biyu ma'ana kamar a ce idra kuma fata take gibin wancan ibada mai tsada da bai samu yi ba da wannan take nuna mana ɗan adam adizi ne Allah shi kaɗai ne baya gajiyawa duk ɗan adam sunansa gajiyayye dole ne komai ƙarfin halinka sai ka gajiya wata rana akwai rashin lafiya akwai damuwa akwai halin tafiya akwai kaza akwai kaza to wannan shine ma'ana ta farko ma'ana ta biyu suka ce a'a lokaci kaɗan ne suke yin bacci a cikin dare ma'ana kusan duk darare suna yin salloli to amma lokacin baccinsu lokaci ne kaɗan to wannan ya nuna cewa kwata-kwata ba za ka yi bacci ba mafi yawan daren ka sai dai zama salloli malamai sun yi tafsiri ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya dogayen bayanai da yazo tafsirin wannan aya yace na farko idan muka ce dare tun daga faduwar rana sunan sa dare har zuwa fitowar alfijiri yake cewa yadda ba a son yawan bacci yawan bacci yana dakushe basirar dan adam yana haramta wa dan adam alkhairan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi abubuwa da yawan bacci ke sababawa yace to haka nan kuma rashin bacci shi ma yana cutar da ɗan adam dole akwai wa'insu sa'o'i da ya kamata a ce ainihin kayi bacci yace to mafi alherin salloli manzon Allah ya faɗa akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi cewa khairu khairu wato khairu salati salatu daud kana yanamu nisfal layli wa yaqumu sudusahu wa yanamu thuluthahu manzo Allah ya ce mafi alherin sallar dare shine sallar annabi Dawud ya kasance yana bacci rabin dare sai yayi sallah kashi daya kan ukun dare sannan kuma sai yayi bacci kashi ɗaya na dare kamar yaya da za mu kasa dare misali a ce awa shida a ce dare awa shida ne ko kuma ce dare awa goma sha biyu to sai yi baccin awa shida kaga wannan shi ne rabin dare yanzu mai rage awa shida to kuma sai yi sallah ta sulufi, me sulufin abin nan goma sha biyu hudu to kuma sai yi sallar dare ta awa hudu to kuma sai yi bacci na sudusi me sudusi biyu domin biyu shine sudusin goma sha biyu kashi ɗaya kan shida to kenan kaga idan ka lissafa ya yi bacci kusan awa takwas ya yi kiyamun laili ta awa hudu to kaga an yi bacci isasshe kuma gashi an yi ibada lafiyayya tunda duk inda za a ce kayi ibada ta awa hudu alhamdulillah za a ce ainihin babu laifi yace to wannan kusan shine abin da za a fassara wannan sannan Allah a cikin alqur'ani da yake cewa ah, ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا الله يكتا يا كيما أبو سما يا في قم الليل كي سيودر كي سلو لندر إلا قليلا سيدي كلام تو كمان yayi tambaya عليه السلام كوا يا زي sallar sai aka ce nisfahu kayi sallah ta rabin dare awun kus minhu kalila ko kuma ka rage kaɗan ausid alai ko kaɗan ƙara kaɗan ma'ana abin yana da alaƙa da ƙarancin bacci da yawan bacci Allah ya mutane daban-daban akwai mai ƙarancin bacci akwai mai yawan bacci akwai wanda in yayi bacci lafiyayye na awa hudu ya ishe shi akwai wanda in yi baccin awa biyar ya ishe shi kuma zai gudanar da al'amuransa da rana ba wata damuwa amma akwai wanda in aka kuskura ya tashi ya kiyamun lailin awa biyu to ba zai moru a wannan wani nasa ba to kaga a nan in kai ma'aikacin ofis ne in kai wani ma'aikaci ne da aka ɗora maka nauyin wani abin da ake baka albashi bai halatta ka tozartar da watan farillan saboda nafila ba nafila da za ka yi ko sallar dare nafila ce shi kuma ka zama wartsakakke da rana ka je ofis ka sauke nauyin da ake baka albashi wannan wajibi ne to dole sai ka ɗan yi abinda da ba zai shiga cikin wancan wajibin ka kasa ainihin a sauke shi ba Allah ya ce alima allan to so fata ba alaikum faqra'u ma tayassara min alquran Allah ya sani ba za ku iya kiyaye dukkan abubuwa wanda suke ainihin na ibada musamman sallolin dare to karanta dan abin da ya fi sauki nan min alquran malamai suka ce ana nufin ku yi dan abin da ya saukaka daga cikin ainihin sallar dare Ta wannan bayanan suna da yawa an nuna mun lokaci za mu takaita nan insha Allah ta'ala sai Allah kai mu gobe mu dora abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai amin mai tambayar farko ya ce malam dan Allah ka yi mana ƙarin bayani akan yadda ake wa yara jarirai suna a musulunci shi suna a musulunci shi ne ambata sunan abin da Allah ya azurta ka da shi na haihuwa namiji ko mace ba sai ka je a jikin kunnensa ka yi raɗa ka ce sammai tuka fulanan ko sammai tuki fulana ba sai kai wannan ba wani na ɗauka haka ce raɗin suna wai sai an je an raɗa ma yaron a jikin kunnen sa'a kawai ka ambata wa mutane ka sanar da suna sa wa ɗana sunawa ne ko ƴata sunawance kuma shi wannan raɗin sunan a yanzu ma da kake kwana a shago kana ji da kyau yanzu ma da kake kwana a shago ya halatta ka raɗa wa ɗanka suna tun yanzu ka ce na abu wane ko abu wance ana haihuwar tsada dama ka mai sunatun kafin yanzu ya halatta ba wata matsala ce wannan ana haihuwar ta ka raɗa mata suna dama tun kafin ta so babu wata matsala ce wannan gaba ta farko kenan gaba ta biyu idan sai da aka haifi yaro to yaushe za a ambata suna mu a mazhabinmu na malikiya ana cewa mustahabbi ne idan kana da abin yanka ka bari kada ka furta sai wunin bakwai ma'ana sai wuni na bakwai shi ma wuni na bakwai akwai sabanin malamai wanne ne wuni na bakwai mafi yawan malamai suka ce wuni na bakwai lissafi kama daga wunin da aka haihu yanzu yau muna wace rana muna laraba to aka yi maka haihuwa a yau sai ka ce to yau wuni na ɗaya laraba kenan alhamis juma'a asabar ladi litinin sai ka yanka ranar talata wannan shi ne ra'ayi masa yawan malamai ba wasu kamar mu malikawa da sauran malamai suka ce a'a ba a lissafawa da wunin da aka haihu to kenan idan an haihu yau ban da laraba sai mu soma mu ce alhamis juma'a asabar ladi litinin talata laraba mai zuwa to amma duk malaman sun haɗu idan rana ta faɗi bai cikin lissafi ma'ana yanzu rana na faɗuwa sai aka yi maka haihuwa to da masu ra'ayin farko da na biyu duk sun yi da ba za a lissafa wannan wunin ba ana ganewa to shi ne, malikawa suka ce to idan akwai abin yanka ka bari sai wuni na bakwai sai ka faɗa idan babu abin yanka daga ran da aka haihu ma shi ke kawai ka iya ka faɗa kuma idan an haihu baka da abin yanka bakwai ta cika to kana na kana ta addu'a zuwa sati na biyu in Allah ya kawo sai ka yanka a sati na biyu ba samu ba kana ta addu'a kana ta addu'a wuni ko sati na uku ya zo kashi ba a samu ba to shi kenan ya faɗi ko ka samu miliyan ɗari bayan wannan sai dai ka yanka nama a ci a gida amma dai ba magana kuma ragon suna ba ina fata an gane to wannan shine amma wasu malamai suna ganin cewa kawai ba matsala idan an haihu ko akwai abin yankan ma ka iya faɗa a ran da aka haihu Saka ce lokacin da aka haifi ibrahim mu'azzam dan manzo alaihi salatu wassalam da ya zo sallar asuba sai yake cewa jiya an haifa mun ɗa namiji na sa masa sunan baba na Ibrahim kaga da dare aka yi huwa maza Allah ya faɗa da asuba kuma an yanka abin da aka yanka kaga wannan ya nuna kenan ba matsala dan ka faɗa kafin bakwai ɗin wasu malamai sun ambata cewa to idan aka haifi abin haihuwar sai ya zama ya mutu an haife shi da rai ko an haife ta da rai sai abin haihuwar ya mutu to duk da haka ka raɗa masa suna ko ka raɗa mata suna amma a nan ba za a yanka ba suka ce domin hadisi ya inganta ranar alkiyama za a kira kowa da sunansa to tun da ta shaƙi iskar duniya ko ya shaƙi iskar duniya shi ke nan ambata masa sunansa in ya so zai tashi da wannan sunan gobe alkiyama matsala ce mai faɗi dai mu taƙaita a nan wannan ya ce malam azumin nafila wanne ne ya fi lada bisa sunna Mazu alayhi ya ce mafi alherin azumin nafila azumin annabi dawud kana yasumu yawman wa yuftiru man. azumi yau gobe sha azumi yau gobe sha haka rayuwa annabi dawud take alaihi salam in ba za ka iya wannan ba to sai ka to ga azumin litinin da alhamis da kuma ayyamul biu ma'ana sha uku sha hudu sha biyar ga duk watan musulunci in ya kama to in kana azumin litin da alhamis da kuma wannan to kana azumi mafi mafifici a sunna ta manzo alaihi salatu wassalam to wannan yace malam mutum ne ya karbi addinin musulunci a watan ramadan bayan yayi kalmar shahada sai aka sanar da shi kan cewa akwai azumi gobe sai shi kuma ya ce azumin nan sai wata shekarar zai yi malam menene hukuncinsa a musulunci hukuncinsa yana nan musulmi kuma kada ku takura masa ku ce Allah kai mu baɗi lafiya in kuka takura sai fito ya bar addinin gaba ɗaya to ku dai ɗan lashe shi ku faɗa masa akwai lada mai yawa azumin nan kaza kaza in Allah ya taimaka yayi ɗabi'u ku ima. in bai yi ba ku kyale shi ku ce Allah kai mu baɗi eh, kada ku takura masa ka san akwai irin matasan da namu sabon yanka rake wanda za ka ga abubuwa sai su ta su ta zafafan abubuwa wani ma sai ce to kayi ridda in zuwa abinda malamai suka ce in mutum na sabo ɗari ya ce to shi yanzu yana so shiga musulunci amma a faɗa masa da mai musulunci ya hana kada a kuskura a faɗa masa a ce kai dai shiga kawai ba kome nan gaba za ka sani to amma in ka ce masa ba shan giya ba tata ba neman mata ba cin kuɗin ruwa sai to ya fasa to amma ka ce masa ba matsala kawai kai kalmar shahada a hankali za ka sani to sai a duba laifi mafi muni sai a kwaɗaitar da shi ya bari in yace ban da shi akwai aka aka ba wannan din ba dai kawai shi kenan ba matsala to in yace ya tuba shi kenan ai ta tafiya sai ya zama jiki kuma sai ya ce to kuma dai musulunci kuma ya so a bar kaza da haka sai kaga ya kankama a cikin musulunci amin amin wannan yace tambaya anan shine ina jin mace ce ta ce na haihu waccan shekarar ban yi azumi ba yanzu kuma na fara ramawa amma ban gama ba sannan sannan azumi ya ƙara dawowa shi malam zan tsaya da ramuwar in yi wannan bayan sallah in ƙarasa ko kuwa a to ai baiwar Allah ba a azumi biyu a wuni ɗaya shi dai watan ramadana watan ramadana ne saboda haka ba za ki ce kin yi niyyar ramuwar azumin bare da kuma azumin ki na yau ki ce kai azumi biyu a'a azumi ɗaya ake yi saboda haka baki da matsala yanzu sai ki azumci watan ramadana kina sane da ana bin ki bashi a waccan shekara to kenan Allah muke kin yi wannan gaba ɗaya ba wata ramuwa to kin ga kin san bana ba wata ramuwa a kanki to sai ki ci gaba da rama wancan da ya wuce a hankali a hankali ba ce sai kin jera ba ki biyu ki huta ki ɗaya ma ki huta ki uku ki huta har ki gama lissafin gaba ki ɗaya tambaya ta ƙarshe da za mu amsa a yau ya ce malam ina da tambaya kamar haka mutum ne ba shi da uwa ko uba wanda suke raye ko kuma ɗa sai dai mata da 'yan uwa waɗanda suke kamar haka 'yan uba da kuma waɗanda suke uwa ɗaya uwa ɗaya da shi sai ya mutu ya bar gida to malam idan sun sayar da gidan to ya rabon gadon zai kasance to inda na fahimta abinda yake nunawa kawai dai mata yake da ita sai yan uwa yan uwan nan da li'abbai da kuma li'ummai ma'ana ba shi ƙiƙai to anan ita mata za a kasa dukiya gida hudu a ba ta kwaya ɗaya saboda babu ‘ya'ya. Sannan su ne ummai ma'ana wanda ake uwa ɗaya, in ya wuce mutum ɗaya daga biyu zuwa sama, su kuma sai a ba su kashe ɗaya akan uku. Abin da ya rage li'abbai filin zakari. To, akan haka sai mu ce a kasa dukiyar yanzu gida goma sha biyu. na farko kafin sannan gidan suna da zaɓi su ce to kowa san percentage ɗinsa ma'ana ita mata ta ce to ni na san wannan gidan idan an sayar ni nake da kashi ɗaya akan hudu su kuma waɗancan li'ummai su ce mun san mu muke da kashi ɗaya akan uku to shi kenan su kuma li'abbai su suke da abin da ya rage misali yanzu idan mun ce an kasa gidan a kasa ko nawa ne a ce miliyan sha biyu ne kudin gidan sai mu ce ita matar tana da miliyan uku li'abbai suna da miliyan hudu ga hudu ga uku nawa kenan bakwai ko tsora miliyan biyar to li'abbai yanzu su suka tantanci miliyan biyar ko su nawa ne sai su yi lizzakari da su da hazin unsayin su kuma li'ummai babu lizzakari su li'ummai da namiji da matakai ɗaya ke rabawa ba wanda yake fin wani ruwansu ne su ce a bar gidan mu ci gaba da karɓar kuɗin haya muna rabawa gwargwadon yadda fasantis ya kama na kowa ruwansu ne su ce a yi masa kuɗi ɗaya daga cikinsu ya mallaka ya cika kuɗi ya tsallami sauran ruwansu ne su sayar su rabe kuɗinsu duk wanda suka yi dai zaɓinsu ne to za mu takaita a nan kuma da Allah ina fata masu rubutu tambayoyi su dinga rubuto tambayoyi masu ma'ana wani za ka ga ya ɓata ya bironsa ya ɓata takardarsa ya shafi biyu ba wata tambaya ba ce ta kuzo ku gani kuma ya kamata a dunga la'akari akwai tambayar da ya kamata a ce an rubuto ta a nan akwai ma tambayar da bai kamata a rubuto ta ba wannan wata shawara ce da ya kamata ko a samu mai masallaci ko ni a ce to muna ba da shawara kan kaza wani abu ne kila wanda ya shafi gwamnati ko ya shafi masarauta ko ya shafi wani abu na zamantakewa gari ko abin da ya kama da haka Ba irin wannan ba nan ake rubutuwa ba sai ko ba mai masallaci ko shugaban masallacin gaba daya da sabbin kudu ko duk dai wanda ya kamata yake da alaka da masallaci sai a bashi akwai akwai abin da bai kamata a ce an karanta akan irin wannan teburin ba muna fata Allah ya datar da mu Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم توفنا مسلمين والهكنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم كلنا عونا ونصيرا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين اللهم خذ بنواصينا لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين